wallahi adama su haika bati lalo tase wei ma hamburu haro ka kana hay sudiya ka ngane wei hunya bara malakari nsube haika de hunun pe kubinna nsube haika pe kubinna zanka harbongo asube haika a pe kubinna en norke kribili an siriya telse wallahi wallahi den wei kwato no ngagun cuta mahina sursaka sulumbine malakari nan mabara haika o'o oh, oh. kore da hali nan gun ku ga ta sai ci. kore da hali ka akwai ko bara a ta sai no halan faraka so cankai ne amma ba bisano malakari nan adi in norpece ngana bure hali tano ba lakari dum mu peyno wasurun nan la wasurun nan la wasurun nan la sallallahu alaihi wasallam kasi ya gun koce abar haika ko koce

da huni tagono ngaza a falyattaqullah wallahi boroma zuru nor pe pe boroma zuru inna rabbaka labil mirsat wa baykan nor ke cinga hilliseni inna qidi inna kaidi matin ngatana bar hayka agon nagabi wallahi war kan nan hansine kotono ma cuta kotoy bongo ha ngambine gon ko ga fantazir mo hanga yini kati he kan nor pe kati yense din na tuba kaka gari a nan tsuru we borono asin na lakari alakari na ba ma kwaton na lakari di halan siriya an surun na ran maka surun na mene masurun na haibon wako maka surun na haibon wako a ganna na ba kwato to de yan nor pe a barka da mun hune kunano kaci haika gun kugal hairiyo tense in nor pe tamfo ka ba wu ka ba wai kairi te ka curo bar circiyo ya ngan dirgo yen nan norpe ka ba wai tan agun ko canci agun ko guntam ko ha bon wase agun tan no ko he na tabiya kam ngon ko ta surun na niyo din nan tam hay ka he na tena musu kai bar fo man hiji mabara haika na kai ko gun tabiya wo ta cerse an ka bar haika anan kwato na kwato isi e no ka irsu tama na kwato isi e no maka yi wahala alfa yab circi bara circi bara no ka haikan ba maban nan hansi na alkhairiya na nara cuta ban na cuta in ta alkhairiyo gan duniya ma wallahi motan sai mosul iri bai e dir man kosu kosu iri keman rahmaitense iri keman zinke na weboro koto nan botoyo ko surun nan la na webure dina ko circiyo hai na webure dina ko circiyo ba yi dina hamfani man duniya barkai ko kun hamfani ma lahara hay kan barin suru na irin suru na cere eh, eh da ifon cin wai gun ko ten seno nan diya ka cuta non ta sai ba tanno magona ka bai kan gun ko tel sai ya anan ka an duniya anan ka sama cire anan gana haikan kan banga ni masurun na na be yu haika nte weidi weidi gun ko tenseri na ara no rikwe ban na be yu nan ya batin seri pe mene kosu tutuma den duka ka ka awa haiteno kar ko teri pese mo be kan no rikwe bara azizun zuntiqam pe no ka gun yiko adiyo bine bar haikano a cin na di pe kan na haikan na warkan dina suru nan ne nan na tare gon ko suru to bai kan a hilli darin sen suga dari sin kama kuna indi a a mai ko go irin yanzu ko iri bongoyo kadi ne iri yanzu kan gonnum fomaniyo no, ganneno ganne no awo no, ka kaade iri pepey beeri nanon nalla jisi ko hin kere sowru wasuru wa hincere sulu weburo bara sisibino amma su be kan bara sisibi ni masun na haika bara magona ganna ganna no kad ja'ala Allah li kulli shay'in sabab nabiyun nanoni mbabe ganna nabiyun nanoni nya ganna nabiyun nanoni irke ganna nabiyun nanoni lalle haifoka agonun kamme ganna de ya ni bongo nanon senun na ayar peci yan dibici na noon seeno nanga pitere mene aye nanga mene diyeng mene mecine ma koton nangadi sa koton na hay ka bara bara botoyno in karihta minha hulqan radita minha hulqan akhar den gon ko diya ka tabiya wona boori ka a bara no zanga mangu ka cero fo su boori a cero fo bere ngama amo booriyo anama de hay kam barano hay kam bine suude ka tunu da tunu masarote den goro cene nsin na gabi fo siri heni den gorcene nsin na gahi fo kan bata sida don bi ya bar haika a gunun nse da ya nindi ni ka ni bar hauru ka gon na lakari ka gon na lasabu masuru irpen na diya ganna ka koton nan ngadi koto kaddi pe bal khairu tense kaddi pe banan ni bon ko maci kaddi wari ka kan meri pe kanan ko makai ko hunayu in ko makai hijite au in ko maka goron naka a barawe indorke kpibiri cinnam ko ma nya barkama ko ma babe barkama ka surun na borfu yungene irke cin te tutuma ase anyanzi anyanzi yo wallahi iri fai borfa fas si ko we borokoto ko bi bai kayo ngana we borokoto nan zarabani kan cin diya din sinin sen gadi ni mon na di haifo kan bon wa koto mon na di haifo ngai fogan nan ba mon ngai fogan nan ba mon gurodo kamban mata ga kulkai abara miskinin wiborodi asu de kabiti asu de kajiti asu de kada dumbe asu de kahe to de ma beya ka be kotoyo yambara yarpe halika sansuru ka koto irka diganna ka koto ande me cine gan ka koto ababe ganna ka koto afami ganna ka koto anya ganna an ya bongo fami yuganna kad ja'ala Allahu li kulli shay'in sababa en nor kena hay kul paydan no an duniyo na sabuyo de ya dengare aganna no nganguna ma kosu de bine bor fon wani ganna no nganguna ma ci hay kanna kosu de ri kay ganna ngadi ma mom ba ngadi non ban de an de ngadi non ban de hayo kul pay ganna in koyo bongo guna awa aw ko fokani naragon meta ka ci suba nsubi deya sukate hay kamba endor kema ka tense hay ka tereba ndene su hini kan ngadi jere wallahu ta'ala a'lam iri kema siria iri kema weyo siriarse iri kema hiji tabatani hiji sare adoru hiji sare asubuli hiji sare agonna consequence lalo iri kema siria ter kulpese wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum ورحمه الله وبركاته